الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة الأليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد الفاتح الخاتم الهادي الناصري وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cikin yardan Allah mai kowa mai komai za mu ci gaba da karanta alkur'ani mai girma da kuma fahimta irin na magabata tare da fassara idan ba mu manta ba muna kan daidai bayani game da ciyarwa a suratul bakara yau insha Allahu muna azumi mun kai azumi na goma sha uku muna fatan Allah ya karba wannan ibadu namu a hijiran manza Allah su sallama na dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da 2024 Allah ya raya mu ya ja kwanakinmu magabatanmu da suka gayan gidan gaskiya Allah ya gafarta musu albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji madaukakin sarki ya yi mana ishara ga cewa hakika hikima ta kare cikin duk abin da ya shafi fahimtar addini wanda mun ɗoro bayani mai tsayin gaske allah yana gaya mana hikima ta man sha wa man yu'tal ta faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab duk wanda allah subhanahu wata'ala ya bashi hikima na sanin addini ya bashi hikima na sanin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya ba shi hikima mai faɗin gaske amma ba kowa ba ne zai fahimci haka sai ma abota hankali Allah ya ce wa ma anfaqtum بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نظر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار ubangiji madaukakin sarki ke cewa wa ma an faktun min nafakatin duk wani abin da kuka bayar na ciyarwa au nazartum min nazarin ko abin da kuka yi bakace na bakace fa inna allah ya alamuhu allah ya san da shi anfaktum min nafakatin shine sadaka ko zakka duk abin da mutum ya ɗauka ya bayar da sunan cewa wannan sadaka ne ko abin da mutum ya ɗauka ya bayar da sunan cewa wannan bakace ne to wannan allah yana sane da wannan abin idan an ce a nazaru bakace shine mutum ya yi alkawari mutum ya ce na yi niyya zan ba da kaza in Allah ya mun kaza ko mutum ya ɗauka wa kansa alkawari cewa na yi niyan zan na yin wurdi kaza wanda duka wannan annazuru da yawa babubbukan abin da suke wajaba wa mutum akan ɗarika alkawari ne tsakaninsa da Allah da ya ɗauka da a cikin babi na bakace bakace shine ka yi alkawarin cewa lallai zan yi kaza matukar rayuwana kamar yadda yanzu misali idan mutum ya zo ya ce a bashi ɗarikan tijjaniya ko ya ce a bashi wata ɗarika to daga cikin sharuɗa na ɗariƙar tijjaniya za a ce maka idan ka karɓi ɗariƙa ka yi alkawarin cewa abinda ka karɓa ɗin nan na ɗariƙa za ka ci gaba da yin sa a matsayin ba ka ce ba kai ba fita in ka fara ba za ka bari ba sai mutum ya ce na yi alkawari wannan alkawarin da kai ka ce in ka fara babu bari in ka fara ba za ka bari ba shi sunan shi ba ka ce daga ranar a musulunci ya zama maka wajibi domin manzo Allah ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an yusihi fala yusihi duk wanda yayi alkawarin cewa yayi ba ka ce zai wa Allah biyayya to wannan biyayyan ya wajaba a gare shi ya ci gaba da yi to istighfari salatin annabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa'innan kalmomi ne dukan su biyayya ne ga Allah ba sabo bane ma Allah wanda ya alkawarin cewa zai yi to dole sai ya ci gaba da yi a matsayin bakace to daga ranar ya zama maka umarni ne tsakaninka da Allah amma asalinsa ba dole ba ne wurdai da dukkanin ake yi na ɗariku babu wanda ya zama dole domin aiki na dole ya tsaya mana iyakan wa'innan five pillars of islam din nan na farko sallah guda biyar a rana zakka a shekara azumi a wata da ake a shekara shi ma aikin haji so ɗaya sannan sai kuma salatin manzan allah wanda shi ma malamai sun ce wajibi ne a kan lamtu a rayuwarsa sau ɗaya to wayin na abubuwa wanda suka zama wajibabbu da abin da ya biyo bayan su to su ne ake magana akan wajibi to Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka yi alkawari ko ka dauka na ciyarwa na zakka au nazartun ko kai bakace min nadrin na bakace mutum ya alkawarin cewa tabbas zan na yin kaza sai mutum ya cika fa inna Allah ya'lamuhu lalle Allah ya san abin da kai alkawarin nan ka cika da shi wa ma na amma zalimai. wanda suka yi baka ce suka fasa ko suka yi niyan yin zakka lokacin ta yazo suka cinye zakkan ba su yi ba nan ba su da wani min ansarin wani wanda zai taimake su a ranar tashin alkiyama ba su da wanda zai hana Allah ya azabtar da su ba su da hana wanda Allah zai hana Allah ya dube shi ya ƙi musu abin da za mu duba a nan abin da ya shafi annafaka da annazar nazar ba ka ce alkawari ne kai ne kai niyya shi ba zakka ba ne ba wajibi ba ne a asalinsa amma kai kai alkawari kai niyan cewa idan allah ya baka za ka yi ko kuma kai alkawari ka ɗauka wannan ibadan ka ce za ka yi to wajibi ka cika mun sani daga cikin sahabban annai muhammad akwai irin su amr ibn al-as akwai lokacin da ya karba aiki a wajen hannun annai muhammadu ya ce ya rasu ina son kullum zan na yin azumi manzo Allah ya ce masa a'a ya ce mafi kyakkyautan azumi shine azumin da mutum zai ɗauka kuma ya iya shi mafi kyautaton ayyuka shine a a manzala ke cewa mafi soyuwan aiki ahabbul amal ila Allah adwamu hawa in kalla wanda za a dawwama ana yi sai ya ce to ya rasulullahi ina so ina yin azumi na kullum har tashin kyama har ran da mutu manzala ce a'a ina ma da zaka na yin uku a wata ya ce a ya rasulullahi ne zan iya da haka manzo Allah ya ce to ka dauki ranar litinin da ranar alamis ya ce dan iya fi da ma da duk biyu kenan a sati ya ce ka dauki to duk farkon duk wata kana yin guda uku uku ka yi shi tara kenan ya ce annabi zan iya yin fiye da haka manzo Allah ya ce masa to ka sha ruwa yau kai biyu ka sha ruwa yau kai biyu ya ce a'a ai kai ka sha ruwa kai sha ruwa na kwana biyu kai kai biyu kai daya ya ce manzo Allah zan iya yin fiye da haka manzo Allah ya ce masa to kai yau ka sha gobe ka yi yau ka sha gobe sai ce annabi zan iya in yi yau in ci gaba da yi in yau in sha ya manzo Allah ce masa a'a babu wani azumi da yafi wannan falala afdalul amal eh, siyam ila Allah siyamu daud mafi kyan aiki na azumi a wajen Allah bayi wuce irin azumin annabi dauda kana yasumu yawman wa fito yawman annabi dauda yana azumi yau gobe ya sha ya dauka washe gari gobe ya sha wannan shine tsarin azumi irin na annabi dawud alaihi salatu wassalam to idan ka ce za ka yi fiye da wannan ba za ka iya ba in ji annabi muhammadu da manzo Allah sallallahu ya faɗa ma wannan sahabi sai ya ce wa manzo Allah to shikenan daga yau ya ɗauka wannan a matsayin bakace har tashin rayuwarsa ba zai daina yin wannan siyamu Dawud din ba Amr ibn al-As an ce yana kwanci da ya bar duniya amma yana kokawa yana ce ina ma da na ɗauki saukin da manzon Allah ne ba mu amma kuma ku fahimci abin da ke ciki bai daina ba domin hmm. idan ya daina ya karya bakacin da ya alkawari a hannun annabi muhammadu shin siyamu dawo da wajibi ne ba wajibi ba ne amma ga shi ya tsufaran da bai yi ba dole sai ya ciyar sai ta zama masa wajibi to haka duk wanda ya san cewa zai ɗauki wasu adadi na wurdi wanda zai yi a matsayin kusanci zuwa ga allah daga ran da kai wannan alkawarin fa tashi tsakaninka da wani shehi ko shehu tijjani ko sidaqar jilani ko shi al ko duk wani bawan allah da kai alkawari tsakaninka da shi ta tashi ya kuma tsakaninka alkawari ne tsakaninka da Allah in ma ka cika ka cika alkawarin Allah in ma ka bari ka bar alkawarin Allah bai shafi wannan waliyin da ka dau wannan alkawarin tsakaninka da shi ba to shi yasa ana son duk wanda yake son ya ɗauki wani aiki na ibada yayi kokari ya ɗauki irin aikin da zai iya mu aikin da muka ɗauka shine istighfari da muna yi salatin annabi la ilaha illallahu sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin mu da muka dauka muna yi ta hanyar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu Allah ya sa mana albarka a cikinsa Allah ya sa mu mutu muna kan yin wannan ayyuka Allah ya sa mu tashi mu tashi muna yin wannan ayyuka to wannan shine abin da ake ce masa bakaci bakace idan mutum ya yi bakace ya alkawarin cewa zai na yin wani azumi ko wani aiki na ibada da adadi iri kaza ko ya alkawarin cewa zan je kaza daga nan zan tashi zan je ni garin makka ko yi alkawarin cewa tabbas idan dai ban yi kaza ba wance ta saku misali sai ce in dai na yayi rantsuwa idan dai bai yi azumi gobe ba misali sai ya ce wacce zai aura wance ta saku to sai ya zamto kuma azumin ta zo ta fada bai azumi ba to ran da ya auri matan nan a wajen malamai sun ce ta saku domin bakacinsa ta fada a kanta tunda ya ambata wance ta saku to wance ta saku domin bakacinsa ta fada masa shi yasa bakace ba karamin al'amari ba bane bakace ne kamar mutum ya alkawari ya daura wa kansa da Allah ba shi ya daura masa ba amma don neman kusanci amma da mutum zai ce na yi alkawari idan dai na sha ruwan azumi yau zan sha giya an fahimci wannan alkawarin da ya ce zai sha giya shin ya kamata ya sha tun da ya yi alkawari a haramun ne ba zai sha giya ba tun da ya wannan alkawarin giya ta haramta masa idan ya sha ruwa aka kawo gida aka ce ai kai ba ka ce sai ce a manzo Allah ya ce duk wanda ya alkawarin zai saba ma Allah to kada yayi to wannan bakacen ta tashi ta zamto babu ita ba zai yi ba zai saurari umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya istighfari ya tuba zuwa ga Allah haka amma da a ce mutum zai alkawari zai tafi ɗakin kaba da kafa zai yi aikin hajji da kafa daga nan dan tashin je da kafa to malamai suka ce zaka tashi ka shiga jirgi ka je amma kuma aikin zaka yi da kafa zaka je duk inda ake zuwa ko an ce a shiga moto kai da kafa zaka tafi in ka gaza kuma to zaka wa abun hawa kuma sai ka yi yinka kai hadiya domin ka gagara cika baka ce saka mu sani baka ce abu ne mai girman gaske duk wanda ya alkawari tsakaninsa da Allah ya kokari ya cika wannan alkawari domin alkawari abu ne mai girma wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku dau alkawari tsakaninku da Allah ku cika wanda ya cika ya gode wa Allah in mutum bai cika ba kuma Allah ya ce wa malil zalimin min ansar lalle azzalimai ba su da wanda zai taimake su balle ya tsaya musu ya dafa musu na'am in tubdu sadaqati fa ni'ma وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Ubangiji madaukakin sarki yake cewa in tubdus sadakati idan kuka tashi za ku yi sadaka kamar yadda mun yi ta bayani abin da sa Allah ke ta mana wato ayoyi da suke magana game da sadaka saboda bayani da aka yi akan riya kada mutum ya ji tsoron riya ya ce to shi bai yi sadaka ba sai Allah ce a'a ku yi sadaka ga irin alkhairansa ga ladansa ga falalansa to shine sai Allah ke cewa in tubdus sadakati da a ce za ku bayyana sadaka da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a yi fani in mahi madalla da bayyana wannan sadaka kalmar fani in mahi ba kalma ba ce kwaya daya kalmomi ne guda biyu abinda take nan fani'ima mahiya fani'ima mahiya madalla kwarai da wannan sadakan da kuka bayar tunda kun bayyana madalla amma a nan da ke a ka'idar larabci akwai wajen da ake haɗiyewa fa ni'im ma hi dinka su sai idgamul mim fil sai aka ce fa ma hi bayan fa ni'ima ma hi ne to wannan tunda ta kasance daurarriya ce wannan kuma tana da wasali sai aka ɗaure kawai in tubdu sadakati da a ce za ku bayyana sadaka fa ni'im ma hi ma dalla da wannan sadakan naku tunda kun bayyana shi wa in tukfuha amma da za ku ɓoye sadaka wa tu'tu hal fuqara ku ba ma wa'inda suke talakawa fa huwa khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku abin da yake a wannan aya Allah subhanahu wataala ya halatta idan za ka ba da sadaka ka nuna wa duniya ka sanar wannan ya halatta musamman malamai sun kawo sharaɗi shi yasa muke magana game da riya da kuma abin da ya saba da riya mutumin da ya zama prominent person ma'ana shahararren mutum a cikin familinsa ko kuma shahararren mutum a cikin societinsa to duk abin da zai yi don a yi koyi da shi musulunci ya halatta masa kamar a ce sarki ne ya halatta sarki da zai yi rabon wani abinci ko wani abu ya ɗauko kyamara ya saka ya bayar domin wasu sarakunan suna nan ya tunatar da su domin mutanen garinsa su ba su gani wanda suke da niyya su ce za su yi koyi da shi haka idan wani mai kuɗi ne a gari wanda ya shahara da dukiya ya kamata idan zai yi a sanar ya nuna ba wai domin riya ba ne ya yi ne domin wasu su ɗauki koyi da wannan abin malamai suka ce musamman zakka domin shi a cikinsa dama ba riya ba ne don ka ba da zakka mai kai dama an san ya kamata ka ba da zakka sai ka zo ka ɗauki zakkan ka bayar wannan ka cika umarnin Allah ne in tubdus sadakati fa ni'mahi idan kun bayyana sadaka ba laifi bane Allah ya ce ma dalla da wannan bayyana sadakar shi yasa aka ce sadaka guda biyu ne akwai sadaka na farilla akwai sadaka kuma wanda yake na sunna amma sadaka wanda yake ba na farilla ba bayyana shi kuskure ne kamar a irin wannan lokaci da ake so a bada sadaka an halatta ma wasu kalilan daga cikin mutane su ɗauka su nuna su nuna sun bayar amma shi ma da yawansa ba wai za ka fito ne ka dinga ɗaukan mutane kana ba su ba wannan kuskure ne yanda ake yi shine lokacin da za ka bayar za ka nuna ka bayar ta hanyar yadda amanan zai isa cewa wannan amanan ka isar da shi abu na farko idan ya zamto ka bayar ya zamto cewa wasu ne suka bayar suka ce a bayar to yana da haƙƙin a ɗauka a bayar su sani domin ya zamto ka cika amana kuma gaba ka karfafe su su yi abin da ya kamata a yi amma idan ya zamto cewa kai ne kai niyan yi fillahi lillahi ilallahi to ka ɗauka ka bayar a sirri ya fi alkhairi akan ka ɗauka ka bayar ka bayyana domin idan muka duba hadisin nan na na abdullahi ibn abbasin maza Allah yana cewa sadaqatu sirri fi tadawi tafdulu ala ha 70 da'ifan sadakan da mutum yayi a boye bai bayyana ba yayi a sirri ta fi lada so 70 akan sadakan da aka bayyana idan mutum ya yi sadaka a bayyane aka ɗauka aka ba shi lada ko da ya yi dan Allah bai riya ba to in an ba shi lada dubu uku ko dubu ɗari kai za a baka lada miliyan bakwai ne domin kai ka ɓoye ka wadatu da sanin Allah ya wadatar da kai a sanin kowa wannan yana mana cewa shi sadaka a cikin sirri ba karamin alkhairi bane manzo Allah ya ce wa sadakatul fariyati alaniyatuha afdalu min sirriha bi 25 dhufan amma sadakan da za a bayar na farilla zakka kenan idan mutum ya bayyana ba da zakka ladanta ya fi wanda ya bayar a ɓoye so 25 me yasa aka ce a bayyana zakka a ɓoye yin nafila shi zakka wajibi ne kuma bayyana shi kamar kana alatin ɗin mutane ne masu arziki irin ka su fitar su yi haƙƙin Allah kuma shi zakka bai zama abin wai a ce maka wai kaya abin burgewa ba zakka wannan tsakaninka da Allah ne dole ne ka yi shi dole ne dan ka zo ka bada zakka menene abin kunya ciki babu wani abin kunya wajen karba haka wajen bayarwa babu amma abin da ya zamto kamar wannan kayi ne tsakaninka on your own to wannan ana so ka bar shi on your own amma wannan Allah ne Allah ya yarda a bayyana to shi yasa aka ce wannan aya ta fi magana ne akan zakka ba tana magana bane akan sadaka wanda ya zamto ba na zakka ba in tubdu sadakati lalle in kun bayyana zakka da da ku bayar fa ni'mahi ita ma wannan babu laifi malamai suka ce as-sadaqati an-nawafil in kun bayyana nafiloli ma'ana kyauta na alkhairi shi ma fa in mahi ma dalla da wannan wa in tukfuha amma da za ku boye wa tubtu hal fuqara'a ku ba ma wa'inda suke talakawa fa huwa khairul lakum wannan yafi alkhairi a gare ku akan ku bayyana wa nukaffir ankum min sayyi'atikum kuma tabbas za mu kankare muku daga cikin dukkanin zunubanku domin kun yi abin da ya kamata wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah duk abin da kuke aikatawa yana sane kuma yana gani zai ba ku labari kuma lallai wannan abin za ku same shi a wajen shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya ba da sadaka duk kyautan da ka bayar na dukiya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce tana faɗin wasu abubuwa guda biyar na abubuwa guda biyar da dukiya mutum take faɗi shine addu'a za ta yi maka amma za ta maka wani addu'a tare da yabo cewa ka yi ƙoƙari ka yi abin da ya kamata dukiyar za ta ce laƙad kuntu kalilatan fa ni wa kuntu faniyatan fa ni wa kuntu mahrusatan fa ja'altani harisan wa kuntu sagiratan fa akbartani za ta ce maka wa kuntu aduwan faja'alta ne habiban dukiyar za ta ce madalla da kai bawan Allah idan mutum ya bada sadaka wannan dukiya za ta masa wannan kirari za ta ce da ni na kasance dan kaɗan ne amma yanzu ka sanya ni na zamto mai yawa domin faɗin Allah ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah bakin duk abin da ke hannunka dama kaɗan ne to wannan kaɗan ɗin ya zamto Allah zai riɓanya yama sau ɗari bakwai to ka samu nawa ka samu ƙari shi sa ce laƙar kuntu ƙalilatan fa wa kuntu saghiratan fa akbartani da na kasance yar kankanuwa fa akbartani yanzu ka girmama ni domin na tafi juwari zuwa ga ubangiji za ta sake cewa wa kuntu faniyatan fa abqaitani da ni ƙararriya ce ba ni da tabbas amma yanzu ka sa na zamto wanzan ran kiyama ma za a tarar da ni sannan za ta ce wa kuntu aduwan ni habiban da ni na kasance abokiyar gabanka ne dama Allah ya gaya mana cewa ya in amwalukum wa auladukum fitna ya gaya mana cewa da yaya da dukiya wayannan fitintunu ne to wayannan ka sanya ni a matsayin fitina na zamto alkhairi sannan za ta ce wa kuntu maharusatan ne harisan da na zamto ni kiwo na ake yi domin ni wanda yake hannuna wahalar da shi nake shi zai ta kiwo na yanzu fa ja'alta ni harisan ka sanya ni ni zan zamo mai kariya ranar kiyama wannan kalmomi guda biyar masu kyau duk wanda ya sadaka sadakan nan dukiyan za ta gaya maka wannan abin da ni kaɗan ne ka mai da ni mai yawa da ni kararriya ne ka mai da ni banzajjiya da ni makiya ce ka mai da ni masoya da ni wacce ake kula da ni ne yanzu ka ban iko da ni ma zan yi kula da ni na kasance karama ne ka mai da ni katotuwa to wannan kalmomi duka yanda ka faɗa za ta maka addu'a kamar yadda ka kasance ƙararre Allah ya wanzar da kai cikin rahamansa kamar yadda ka kasance kankani Allah ya girmama sha'aninka kamar yadda ka kasance kaɗan Allah ya yawaita arzikinka kamar yadda ka kasance wato dama mun ce sagira kalila maharusa to kamar yadda ka zamto kullum kana cikin tsoro dukiyan kai kake wahala wajen nemo shi to Allah ya sa wannan dukiyan ya zamo shi yake nemo maka ba kai kake wahala wajen ka je ka nemo ba dukiya za ta yi maka addu'a ita kanta a lokacin da ka ba da ita to duk wanda yake son wa'innan addu'o'i ya yawaita yin sadaka zai samu wannan alkhairi shi yasa Allah ce wani kaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah masani ne da dukkanin aikin da kuke aikatawa laisa alayka hudahu laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Ubangiji madaukakin sarki yake cewa laisa alaika hudahum walakin Allah hadi man yasha sallallahu alaihi wa sallam wannan sa ayoyi wanda Allah yake magana da manzan Allah a matsayin shi Allah ne annabi bawansa ne domin yana da kyau a duk lokacin da mutum yake fassara alkur'ani yana hadarto cewa ba shi ne mai maganan ba mai maganan Allah ne shi fassara yake yi to akwai abin da a dole in da ka yi fasaran sai ka yi ladabi kamar wani misali da ba zan manta ba a ake bugawa cewa wani abokin babanka ya zo ya same ka kana waje kana wasa a kofar gida idan ya zo ya same ka kana wasa a kofar gida sai ya ce maka ko kana zaune a kofar gida sai ya kama sunan mahaifinka gatsau shi abokinsa ne sai ya ce maka wani na gida ko ya ce maka je ka kira min wani misali a ce sunan shi ibrahim sai ya ce maka shiga kira min ibrahim kawai idan ka zo ka ce ibrahim wai ka zo ka gaya wa babanka wannan kalmar a ka'ida daga ranar baban ya san ɗana mahaukaci ne idan ko mai hankali ne dai ce to wannan yaron yana bukatan in ladabtar da shi amma ko yaro ne ɗan jariri inda ya fara wayo yana magana da ka zo ka ce inawa ne babansa zai ce baba ya san cewa wannan kalman kai ne ka cancanta ka faɗa shi bai kamata ya maimaita ba ma to irin wa'innan kalmomin maganganu ne da Allah yake tsakaninsa da annabi Muhammad a matsayinsa na rabbu Muhammadin shi kuma annabi Muhammadu abduhu shi ubangijin manzon Allah ne shi kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne to ba za ka zo kai a matsayin kai kuma kai baka kai ba in ana sai da bayi kai baka kai darajar da da a ce annabi ya soyo ka ba in a ce kai bawa ne ana sayarwa baka kai wannan darajar wajen manzo Allah ba kai kana neman albarkan albarkan albarkan albarkan albarkan bayin bayin bayin bayin wanda suka albarkatu da bayin bayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin idan aka duba gaban annabi irin su Zaid ibn Sabit irin su Sauban duka wa'innan asalin su bayi ne na annabi muhammadu amma a duk duniya yau in an tara da waliyan farko da waliyan karshe babu kaman zaidu babu kaman irin sauban dukkanin sun an tara su amma sun samu wannan albarkan ne saboda sun rabu da manzan Allah Allah yana gaya wa annabi lokacin da manzan Allah sallama musulunci ya kara fadi ya zanto kuma yahudawa da suke zaune a garin madina da mushrikan da suke zaune a garin madina idan an fidda sadaka dama akwai almu'allafati qulubuhum wanda ana bayar da su dukiya domin su samu sanyi a zuciyarsu su ga irin rahmaniyar manzon Allah su ga yadda musulmai suke jawo su a jiki su ma su tashi sai su karɓa addinin musulunci to sai ya zamto a lokacin an kai bukatan da an wadatu da su kuma su din ma an ba su ba su shiga musuluncin sai Allah ya ce wa manzon Allah ai annabi ya kira sahabbai yace daga yau idan kun zo da ku ba da sadaka kada ku ba su a ci gaba da sadaka kawai musulmai ba sai an ba mu wa'inda suke a halin kitabi da makamantansu ba tunda muna da mabukata a cikin musulmai kar mu ce sai mun ba mu wannan domin su shiryu tunda sun ki karban addini hala idan an hana su wasu kuma sai su nema sai su zo shiga musulunci sai Allah ya ce a'a laisa alaika hudahum ya rasulullah wa'innan wanda suka ki imanin nan ba dole ba ne sai ka tilasta kanka wajen sai sun shiryo walakin Allah ya hadi man ya sha Allah shi ne wanda yake shiryar da wanda ya so ya rasulallahi wa ma tun ku min khairin fali anfusukum duk abin da kuka dauka da dukiya kuka bayar to wannan in kun ba wa miskinai ku abin da kuka bayar zai dawo a gare ku ko da wa kafiri ka bayar ko kirista ko wani wanda yake ba yahude ko ba maguje ka ɗauki dukiya ka bashi a matsayin sadaka wanda ya mabukaci ne to Allah zai mayar maka wannan kalmar laisa alayka hudahum tana daga cikin kalmomi ko kuma ayoyi da ba su fassaruwa dole sai an hada su da wasu ayoyi mutum bai fassara aya ɗaya da fahimtar aya ɗaya dole sai in ya samu wato mafahimtar tambaya kafin ya bayani abin da yasa ce ba fasar aya ɗaya da aya ɗaya shine wannan ayan ta kore shari'a a hannun annabi Muhammadu wannan tana magana akan haƙiƙa shi kuma haƙiƙa babu wani mai tasiri kowaye shi sai Allah nan tana tabbatar wa Allah ilahiyarsa ne kuma tana tabbatar wa shugaba ubudiyarsa to amma shi annabi ubudiyatuhu maqrunatun bi siyadatin ubudiyar annabi dole sai an kullata da shugabanci to idan ka fassara irin wannan ayan laisa alaika hudahum sai kai shiru to ka zalunci kanka akwai sauran bayani ya rasulullahi shiryar da su bai zama dole akan ka ba ba cewa Allah yi an talata hadihin ba wannan ayan ba ta da alakan cewa annabi baka shiryarwa a cewa ta shiryar da su bai zama dole kai ne za ka yi ba ko da za ka shiryar da su amma walakin Allah ya hadi man yasha alaika aka ce ma'ana shiryarwan bai zama mukallaf ba bai zama mushakkak ba bai zama abin da an ɗaura ma dole ba ma'ana anan Allah yana ƙara rage wa manzan Allah aiki ne ai shi annabi ya yi umarnin ne domin damuwarsa sai sun karɓa musulunci sai Allah a annabi ba sa ma dole ba sakon ayan bata kore shiryarwa ga annabi Muhammad ba ayar da ta yi bayani wanda a zahirinta tana magana akan hakika na kaman korewa ne take ga shugaba ita ce ayan nan da Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya man yasha ya rasulullahi kai ba ka shiryar da wanda kai kake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so A anan man ahbabta Allah ya ce nan ma Allah bai ce masa wai innaka la tahdi ba a'a kai ba ka shiryar da wanda kai ne kake so ma'ana kana shiryar da wanda ma baka so amma baka shiryar da sai ba sai wanda kake so kake shiryawa ba a'a kana shiryarwa amma fa ba wanda kake so ba amma walakin Allah shi kuma Allah ya hadi man ya sha yana shiryar da wanda kake so yana shiryar da wanda ma baka so Allah yana shiryarwa wannan sai Allah ya nuna umumi ne shiryarwar ubangiji amma khususi ne shiryarwa annabi Muhammadu shi yasa za a ce wa Allah alhadi za a ce annabi Muhammadu alhadi Allah mai shiryarwa za a ce manzan Allah mai shiryarwa wani irin shirya manzan Allah shiryarsa wakili ne na'ibi ne daga hadaran Allah shi kuma Allah shiryarsa ka'ima ce bizzati shine su ce aikinsa ne amma idan mun koma wani aya sai mu fahimci cewa wanda suke fahimtar cewa manzon Allah kwata-kwata ba shi da wani daman shiryarwa wayannan kuskure suka yi domin Allah yake ce masa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai da Allah ya yi rantsuwa mai girman gaske ya ce wallahi wannan wawu din wau ne wanda Allah ya yi addafi da shi sannan ya kawo lamul kasami ya ce wallahi latahadi kai din nan mai shirirwa ne sannan Allah ya kawo kafu damir damirul mukhatab litaukid wa innaka latahdi sannan sai Allah ya kawo tahdi bai ce masa wa innaka ba sai kawo shi a matsayin fi'li domin ya nuna maka cewa yana yi don istimrari ne ya shirya zai shiryi yana shiryarwa har tashin alkiyama latahdi ila siratin mustaqim lallai kana ta shiryarwa zuwa ga hanya na miƙaƙƙiya shine hanyar Allah subhanahu wataala to anan wannan ayan da makamantansa babu wata aya da ta kore shari'a ga annabi Muhammadu duka suna tabbatar cewa annabi mai shiryarwa ne kuma yayi yana yi kuma zai ta har ila yawmil qiyamati sallallahu alaihi wasallama Allah ka samu a cikin shari'ar annabi Muhammadu Allah ke cewa wa ma tunfiqu har yanzu dai Allah ya sake bayani laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha Allah ne zai shiryar da wanda ya so nan ayan ta nuna mana halaccin mutum ya ɗauki dukiya ya ba ma wanda kirista ne ko kuma wanda ke kafiri ne ko wanda ke bamaguji ko fegan duk za ka ɗauka ka ba su walakin ya yahdi man sha lallai Allah shi ne wanda yake shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi wa ma tun fi komin khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi kuka yi sadaka da shi fali anfusukum lallai ladan maku zai dawo wa ma tun fi kuna lallai abin da kuka ciyar ba ku ciyar ba illabtigha lahi sai kun ciyar ne domin yardan Allah da neman yardan Allah to wannan ne da ku same shi wa ma tunfiqu duk abin da kuka ciyar min khairin na alkhairi yuwaffa ilaikum Allah zai cika muku ladan cikakkiya wa antum la tuslamuna Allah ba zai zalunce ku ba wannan aya imam alaihi salam akwai hudubar da ya yi wacce ta fi kowace ba gajera a dukkanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani wanda yake da uslubi adabi wanda yake balarabe ne da ma'anar larabci irin imam ali shi yasa khutba in an ɗauko maka nasa to an kure a dukkanin khutbobi inda aka ce maka wannan khutba imam ali ne an kure fasaha na larabci an kure gwaninta na adabi shi yasa imam ali alaihi salam dama manzon Allah ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha sannan kuma manzo Allah sallama yana faɗin cewa aliyu sayyidul arabi wata rana sa tare da sayyiduna aisha ta ce manzo Allah sayyidul arabi ya ce a aliyu sayyidul arabi shugaban larabawa ce a wannan imam ali ne shine shugaban larabawa ta ce ya rasulullah to kai fa in imamu ali shugaban larabawa ne ya ce ana sayyidul waladi adam wala fakhra a ni ba larabawa ba halittan Allah gaba daya wala fakhra babu alfahari to a nan abin da za mu fahimta shine imam ali alayhi salam yana da wata hudba daddadar hudba wanda wannan hudban tana magana akan abin da yake irin na yau wanda malamai sun ce a duk hudubobinsa babu wata hudba gajeruwa kamar wannan an shiga yanayi na kuncin rashin abinci ga yunwa ga talauci kuma ana bukatan a yi sadaka to sai imam ali ya yi shiru sai ran da ya hau mimbari ana jiran me zai ce imam ali sai ya faɗi wannan hudban a takaice yana cewa lukmatun fi batni ja'iin khairun min bina'i alfi fijami wa khairun mimman sakana wa khairun mimman kasal ka'bata wa albasaha albaraqi wa khairun mimman qama lillahi raqi wa khairun mimman jahada lil kufri bi sayfin muhannadin qati wa khairun mimman sama ad-dahr wal hurr wal harr waqi wa idha nazala ad-daqiqu fi batni ja'iin lahu nurun ka nuru shamsi sabi fa ya bushra liman at'ama ja'i sai ce a tashi ayi sallah iya abin da ya karanta kenan abin da ke cikin wannan hudban imama ali alayhi salam da ya hau kan mimbari ana cikin yunwa irin wannan yunwan da ake ciki da hali na rashin abinci da kunci na rashin dukiya sai ce lokmatun fi batni ja'in khairun min bina'i alfi jami'in ya ce loma ɗaya kwaya ɗaya ka bayar ya shiga cikin mai yunwa ya fi ka je ka gina masallatai guda dubu loma ɗaya ka ɗauka ka bayar wa mai jin yunwa ya fi ka je ka gina masallatai guda dubu sannan imam kairin ce wa khairun mimman kasal ka'bata wa albasa albaraka loma ɗayan nan da za ka bayar ladansa ya fi wanda ya je ya ɗauki riga ya sa wa ɗakin kaba kyalle wannan kyallan ɗakin kaban bai kai don loma ɗaya a lokacin da mutum yake bukatan yunwa zai mutu ka taimake shi ka bashi abinci ba sannan wa khairun mimman kaba lillahi wanda ya bada loma ɗaya ladansa ya fi ladan wanda ya tsaya ya dinga sallah ya ta sallah ya ta sallah ladan wannan mai sallan nan ya kwana yana sallah bai kai ladan wanda ya ɗauki loma ɗaya ciyar da mayunwaci abinci ba wa khairun mimman jahada lil kufri bi saifi muhannadin qati ya fi ladan wanda ya fita filin daga aka dinga zuban yaki har ya karya takwabi da takwabi irin ta kiran hindu ladan wanda ya bada abinci a irin wannan lokacin ya fi wannan lada wa khairun mimman sama dahara wal harru waqi ya fi ladan wanda ya dinga azumi irin azumin annabi dawud a lokacin ana cikin garjin rana yake sha ruwa ya dinga azumi kai ka zo ka ciyar da abinci ladan ka ya fi wannan lada yace wa iza nazalat daqiqu fi batni ja'iin idan har gari ya fada a cikin wanda yake waci to wannan garin da ya fada cikin cikin waci ya ce lahu nurun ka nuru shamsi sabe za a gani wannan garin zai shiga cikin ne cikin haske ka nuru shamsi yanda ka san hasken rana sabe yana tashi wannan fa ya bushira liman al'ama ja'i imam ali ce farin ciki ina taya murna ga duk wanda ya iya daukan abinci ya ba ma wanda yake jin yunwa wannan khutban sai ce a tashi a yi sallah wannan ita ce gajeriyar khutba wanda imam ali yayi wanda ya yi ta ne domin kada ya hada khutbar da wasu bayanai da yawa a manta maganan da ake yi a je ana wasu maganganu saka wannan lokacin yan uwa a fahimta ciyarwa ya fi komai lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ɗauki abinci ya ba wa mai azumi da a bashi ladan azumin wannan mai azumin ba tare da an rage mai wannan azumin wannan ladan ba idan kana son Allah baka ladan ladan azumi ɗari to ka ɗauki mutum ɗari masu azumi ka bi ka raba musu abinci sai a baka lada na azumi na mutum ɗari za a tara maka wannan ladan ka yi azumi ɗaya ga naka ga na mutum ɗari kuma su ma nasu ba a rage ba mu yi ƙoƙari mu yawaita yin alkhairi za a kai lokacin da ana yin alkhairin nan za ka nemi ma wanda za ka bashi ka rasa akwai kasan da muka ji labari in da ka bada sadaka ya ka je ka cike takarda a wajen gwamnati su kuma su dinga neman waye mai nema sai a samu wani in ya ga dama ya ce to na ga barin karba ala yana da bukatun da zan yi da shi kuma manzo Allah dama ya faɗa ku bada sadaka tun kafin lokacin da zo ka zo ka yawo da sadaka ka wune da shi ka rasa mai karba duk wannan yawan wanda ake ciki budi zai zo da a zo lokacin da kuma an fi karfin shi saka mutum kai kokari kai amfani da damanka ka ta iya yiwa yanzu ne kake da shi idan lokacin da ya zo da a wuce lokacin da kake da shi a zo lokacin da baka da shi to idan baka da shi kuma kayi asara baka ciyar ba kayi aikin banza manzo Allah sallama ya nuna cewa duk wani hanta da aka jikata ko da da ruwan yawu ne ko da ruwa ne ka ba wa mutum abin da zai ji daɗi a zuciyarsa to wannan ladan sai ya samu ya arbuta maka sadaka a kansa saka mi kokari me wai ta saka a irin wannan lokaci Allah ya tabbatar mana cewa duk abin da kuka yi وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون دي أبن دوكا تيرنا الخير زا أتكا مكولادن شكوا بزا أزالن شكوا نعم للفقراء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم Allah subhanahu wata'ala yake cewa wannan sadaka da yake so a bayar mafi girmanta shine a bayar da lilfukara'i ga wa'inda suke talakawa wa'innan talakawa ba gama garin talakawa ba ne Allah yana magana akan ahalus suffa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce lilfukara'i sadakan idan kuna son ku bayar mafi girma wanda Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhillah Allah ya ce mana kai wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhillah wa innan ba kwa ba su wani abu ba sai domin neman yardan Allah sannan kuma Allah ya nuna mana cewa wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum duk abin da kuka dauka kuka bayar za a ninka muku tare da ciki tsindim da a baku wa antum la tudlauna bara a zalunce ku ba wannan sadaka masuwa Allah yake magana yace lufokara'i shi shine sadakan da za ku ɗauka ku bayarwa mabukata talakawa wayannan mabukata talakawa ɗin nan su ne allazina uhsiru fi sabilillah wanda an tsare su ba su da wani abu sai neman jihadi ta farkin Allah wayannan su ne ake magana idan mutum ya ba su akwai inna sadaka lil fukara'i sadaka ana bayarwa ne ma matalakawa wayannan talakawan an cike kowa da kowa yana ciki ko da a ce bayi da wannan surfa da a fada yana ciki amma idan aka ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah wayannan almajirai sun shiga ciki wayannan wayanda suka tsaya a masallaci sun shiga ciki tun daga kan ladani mabiyin ladani limami mabiyin limami na'ibi sun shiga ciki mai sharan masallaci sun shiga ciki wanda suke kawo abubuwan da ya shafi turare da shimfiɗa tabarmai duk sun shiga ciki khadiman makaranta sun shiga ciki malaman makaranta ustazai sun shiga ciki duk wani wanda yake ya tsaya don yin wani aiki na addinin musulunci to wannan yana ciki kai ko da wanda ya je makaranta ne dan makaranta musulmi wanda aka fahimci cewa yana yi da niyan ya zo ya kara musulunci ne yana cikin wannan dukiyan in ka bashi za baka alada yuwaffa ilaikum da a cika muku wannan ladan to amma wannan ayan ta sauka ne akan ahlus suffa ahlus suffa nan su ne asalin wa'inda sufaye suke kwaikwayon su wanda ahlus suffa akalla sun kai mutum 300 zuwa mutum 400 wanda sun shahara ba su da wani aikin yi sai zama a kofar gidan annabi muhammadu ba sa zuwa kasuwa ba sa zuwa noma ba sa zuwa gona ba sa zuwa fatauci abu ɗaya suke menene annabi zai ce su rike su shifta su haddace su zo da shi wa al'umma wani wahayi ne zai sauka su haddace su mallake ta wa al'umma jira suke yi manzan Allah ya motsi su haddace motsinsa wanda a cikinsu akwai abu huraira ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu gabaki ɗaya shekarunsa biyu yayi da annabi muhammadu amma sai Allah ya albarkace shi da zama da ahlus suffa ahlus suffa suna da wajen zama ana ce mata dukkatul agawati wanda wannan wajen har yau sufaye nan suke zama idan ka je dukkatul agawati a garin Madina a masallacin Annabi in dai ba kullu masallaci aka kori mutane ba wajen bai rabuwa da mutane kuma hudurin da zaka ji kana tare da manzon Allah zaka ji kaman kana raye ne da manzon Allah idan ka tsaya a wannan wajen za ka ga wanda suka fi kanaci za ka ga mayu a hadarar manzan Allah wanda in sun tsaya ba sa rauni maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu idan ya je madina a wajen yake zama dukkanin sufayen da ka sani in kana neman su je ka wajen kana zaune za ka gani kowa talbi ne a hannunsa a cikin masallacin madinan manzan Allah larabawan indiya ne kabilan indiya ne a har iran ne iraq ne pakistan ne a azerbaijan ne duk kasan duniya da ka sani a nan ne za ka haɗu da wa'inda su aikinsu kawai salati ne wa annabi muhammadu nan ne za ka ga tsoho ya zauna ya zauna kafansa ya yi kamar ya kumbura ya tashi ya tsaya ya dangala ɗaya ya sake mai da ɗaya kana so ka ce baba eh, eh, eh, ko da ka ɗan je ka wuta ne ce hutu a nan ma biraha nan ba hutu salati ko za annabi muhammadu kuma da kanka in dai kana son annabi kana jin annabi a ranka tsayuwanka a dukkatul agawati za ka ga kawai kamar kana mushahada da gidan manzan Allah ne domin annabi yana gabanka ka sa manzan Allah gabanka tsakaninka da alkibla ka sa annabi Muhammadu za ka na hararo raudan annabi duk sallaman da kai kana yana shiga salamun ala daha salamun ala kusam salamun ala daha al jalisi salamun ala al-badr muniri anisi salamun kai ta sallama wa annabi zaka kai da kanka zaka na jin kawai wannan sallaman sun shiga Allah ka shigar mana da wa'annan sallamomi to abinda ake zama a wannan wajen waje ne na zaman ahlus suffa ahlus suffa nan sun kai mutum 400 kullun gidan annabi in ba kowa akwai mutum 400 annabi ba wasa ba in fa ba kowa gidan magidanta mutum 400 zaratan matasa masu ƙarfi masu ji da kansu mutum 400 wayannan mutanen ba su neman komai na abinci in ba a ba su ba su nema a cikin su akwai wanda in ka ba su ba su roƙo ba su tambaya sai na abu huraira radiyallahu anhu ya ce wata ran yunwa ya kamo ni irin yunwa ala sufa wanda ayoyi da yawa sun sassauka a baya akan su wanda wayannan ayoyin daga ciki akwai wannan lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah sai na abu huraira ya ce na zauna ina jin yunwa yunwa ya dame ni mun shiga muna cikin ala sufa dukkanin mun nan mun fi beran masallaci yunwa suna zo babu abinci amma ba wanda zai tambayi wani a cikin su yace to ni ni akwai hikiman da nake yi sai na bure sai fito kan hanya da ya fito kan hanya sai tsaya sai ga sai na bakar ya zo zai wuce sai ce assalamu alaikum ya bakirin sai bakar sai ya amsa sai ce da allah ayan nan ina so ka tuna mini sai na bakar sai dariya kawai ya ce to naji barin je ni sai na dawo ma'ana ayan nan ina so ka tuna mini wai la yas'aluna nasa ilhafan ba zai ce sammun ba amma tun da kaji ya ce tuna min aya abu hure da mantuwa a to yunwa kenan ba maganin ba maganin mantuwa ba sai sai na abubakar ya wuce sai ce sai na umar ma ya zo ya gaida sai na umar sai fara karanta wani aya ce umar da Allah in tuna min karashin ayan nan sai na umar ya kalle shi kawai dariya ya ce ba komai kawai sai ya wuce sai ce sai na gane su ma babu a wajensu duk wani wanda ya zo in na dan karanto aya ya ce tunamin amma ba zai iya cewa na ban abinci ba ba zai iya faɗa ba domin Allah ya faɗa mana la yas'aluna nasa ilhafan ba sa roƙon mutane su tsananta da roƙo sai dai su maka ishara ka gane kuma har yau a cikin akwai su akwai masu irin wannan ɗabi'an sai na bore ce kawai sai ga annabi Muhammadu mai kyauta mai gane abin da ke zuciya yace manzo Allah da yazo zai wuce shi ban ce mai komai na sun koyar da kai manzo Allah ya ce la'allaka ja'iun ya Abu Huraira ya ce Abu Huraira daga gani yunwa kake ji sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne ya Rasulullah ina jin yunwa annabi ya ce to ka biyo ni mana sai na Abu Huraira biyo manzo Allah ya ce da na bi shi sai muka shiga daki sai kawai na ga annabi ya dan dauko wata ƙwaryar nono sai na ce ya Rasulullah wannan ƙwaryar nonon kawo maka aka yi kenan shi ma nan wani yana so ya ce a bashi ne hmm. domin ya kula da nonon yana ganin kamar shi kadai in yi matsa ƙwaryan to sai ta yi kuka manzo Allah ya ce masa eh wani ne ya kawo mini sai ce abu da amma na fahimci ba kai kadai kake jin yunwa ba yan uwanka ma suna jin yunwa hmm. ya ce je ka kira ahli suffa su zo su sha hmm. sai na bude da ce ya rasu Allah in kira ahli suffa ya ce eh ya ce ya rasu Allah na aiko ni ɗaya aka bani zan iya shinyewa annabi ya ce a duka ka kira su a ce ya rasu ko dai mutum daya annabi ya ce na ce duka ka kira su ya tashi sai na abu ya tafi yana tafiya ya je shi sai da ya kira mutum ɗari hudu ɗari hudun nan ya kira mutum goma su shigo abu yana zaune shi annabi zai ce miƙa musu ya ce na farko da ya karɓa kamar ba zai miƙa musu ba kamar ya fara da kansa annabi ya ce ai mai shayarwa shi yake bayarwa yanzu idan ka zo ka kawo abincin walima ma ka kawo naka ka fara ci a gaban mutane kamin ka ci yaya za ka yi kai ne za ka ba su ka ba ma kowa sai kowa hankalinsa ya kwanta kafin kai ka ɗauka naka ka ci to abin da abu hurairah ya fara kenan ya ba mu wannan ya ba mu wannan ya ba mu wannan ya ba mu wannan sai da ɗari hudun nan duka saka shanye na ƙarshe ma shi ya fita abu hurairah annabi ya ce a kira shi abu hurairah ya zo manzo Allah ce hure da to yanzu ga nono sauran mutum nawa ya ce sauran ni sai ka ya lallai. annabi ya ce to yanzu sai ka sha ɗari hudu sun sha nonon ƙwarya ɗaya wanda mutum ɗaya ya raina ta yana ganin kamar yiwon cikinsa ba zai daina kuka ba ya tankaɗe amma manzo Allah ce sauran ni sai kai Abu Hurairah ya ce to shikenan ya ɗauki kwanan ƙwaryan nono ya sha ya sha ya sha ya sha ya yi gyatsa sai ya aji manzo Allah ce Abu Hurairah sha <laughs> Abu Hurairah ya ce to wannan umarni ne ya sake ɗauka ya sha ya sha ya gumi ya aje manzo Allah ce ya abahu da ka ɗauka ka sha abahu ya sake cewa wannan umarni ne ya ɗauka ina ya ji ba yanda za ya ce ya rasu Allah wallahi in sha za ta dawo manzo Allah ya ce Abu Hurairah kenan ya ce annabi sai dariya naga ga Allah yana murmushi mu'ujizar manzan Allah ba ta a nan ba sai annabi kawai ya ɗauka yana ɗauka sai ya ta kwano an shanye sadakan ta karɓu bukatan ya biya manzan Allah ya karar da annabi bai ɗauka ya sha ba da har tashin kyama za a yi ta har yau an je madina ita za a yi ta kuma ba za a shanye ba don ya taɓa yin haka sai tuna aisha ya ba ta dabino a cikin kwano ya ce in da a ɗauka kawai su je su yi ta su kullum ta ce dabinon nan yana ɗakin ta har barin manzan Allah kusan da shekaru tana ta cin dabinon rana ɗaya ta ɗauko mudu ta ce bari auna dabi wai dabi nan ka mudu nawa ne ka annabi ban kullum shekara nawa ina ci ni na manta kullum fati take yi in ma ka zo kana nema ta ɗebo ta yi ta auna ta cika ma ta baka kawai da ta auna ce tun da ta auna iya mudu ɗaya ta samu kuma mudu ɗayan ne ya ƙare sai ta auna shi shi nashi ba a au ma inda kum yan fado ma inda Allah ya baki to wannan albarkan manzo Allah kenan Allah bar mu da annabi Muhammadu Allah ya ce mana to wannan aya dai fassararta tana buƙatar sai gobe za mu ciki ta sai da lokacin tambayoyi yi Allah ya amsa mana Allah ya taimake mu Allah ya ba mu albarkacin ahlus sufa صدق ah, alhamdulillah Ah, muna maraba da manya-manyan baki wanda suka hadarci wannan waje duk da koyaushe manyan baki dai muke tare da su to amma akwai ɗaya daga cikin manya-manyan wato malamainmu ko ce almajiran mahaifinmu ah, alhaji malam yusuf na dabo wanda mu dai tarihin rayuwarsu da karatunsu mu ji muka yi tunda su sun tashi ne da zirin su kalifa namu ga kuma ah, ɗaya daga cikin 'ya'yan manyan malamai a wannan gari jikan shek wato aramman muhammadu bajoga wato dakta ne kuma dakta shehi to allah ya saka masa da alkhairi insha allah za mu saurari tambayoyi a gurguje da kafin nan sai mu je ga insha allah na assalamu alaikum wa alaikum assalam mai tambaya alhaji isa abuja game da tambayansa na jiya yana tambayan cewa shin menene falalan ya latifu da kuma an latifu yana son shi ya mishi ƙarin bayani to da farko dai ya latifu sunan allah ne an latifu sunan allah ne ah. idan an ce ya latifu harafi ne na nida'i almunada almaqsud kenan wanda ake kira kawai kai tsaye amma an ce allah ɗifu wannan mujarradul ismi ne mujarradul ismi ne ko sifatun ne lizzati to abinda ake nufi da wannan suna na allah ɗifu da ya ladifu suna ne wa'inda dukkanin wanda ka faɗa iri ɗaya ne in ka ce allah ɗifu allah ne in ka ce ya laɗifu ka kira shi ne to a irin zikirin Allah kamar yadda muka faɗa mutum zai ce ya ladifu ya ladifu ya ladifu in gana kuma zai ce ladifu ladifu ladifu ladifu Allah ladifu Allah ladifu mutum zai iya faɗa duka ya kira sunan Allah to wannan suna ne yana da khususiyya ya ladifu suna ne wanda idan mutum ya rike wurdinsa dukkanin abin da wani dan adam zai iya yi maka Allah zai wadatar da kai da shi ana karanta adadin ya ladifu adadinsa shine 129 hmm. malaman hisabi sukan fitar adadinsa yana ba da 129 amma akwai adadin ya ladifu mai girma akwai amhawiyun akwai adadinsa na damdama wannan wannan wato wajen malamai ne masu fitar da adadi na asraru amma adadi wanda malamai sun tafi akan cewa in dai mutum ya lazumci wannan duk bukatar da yake nema a wajen Allah za ta yi sauki abin da ta gagara za ta zama ta zo da sauki to shine mutum ya ɗauki dubu sha shida da ɗari shida da arba'in da ɗaya dubu sha shida da ɗari shida da arba'in da ɗaya idan mutum ya ɗauki wannan adadin to duk bukatan da ta gagara mutum yana yawan yi to Allah subhanahu zai biya masa amma ana son idan mutum yayi yana karanta Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz idan mutum yana karanta wannan aya to yana yi Allah zai biya masa bukatunsa Allah ka biya mana bukatu na'am sai mai tambaya na gaba yana cewa da fatan shehu ya sha ruwa lafiya tambayansa shine yake da ciwo na olsa sai zamto kuma baya iya yin azumi shin zai iya ciyarwa na'am mai azumi mene shine yake da ciwo na okay eh mai ulceratic ulcer kenan <laughs> aka ce ka azumi ce ina da ulceratic ulcer to wato duk wanda yake da ulcer in ulcer ta yi tsanani ta yi ƙarfi ya zamto likitoci su ne suka ba da bayanin cewa kaciyar ma'ana ba za ka yi azumi ba shida ma la ikra addini ba dole ba ne ma'ana babu tsanani a cikinsa babu dolen karfi a ce komai dole ne shi sa aka ce mutum ya sallah tsaye in zai yi in ba zai ya a zaune in ba zai ya a kwance in ba zai ya da nuni abin da ya wuce nan kuma Allah ya yafe masa to abin da yake a nan olsa kare ya zamto kai ne kake yawan kawai alajin ɗinsa kana jin a ranka kawai kai mai olsa ne kana sa wa ranka kawai kai mai olsa ne sa ka bara ka yi azumi ba kana ɗan yin gargare ka zo ka ce wallahi ni ba zan iya azumi ba to wannan kuskure ne amma idan likitoci ne suka tabbatar suka ce lallai kai mai olsa ne kuma olsan kan nan suka tabbatar maka ga irin haɗarin sa na rashin cin abinci to wannan sai a bi gwargwadon karantarwar likitoci kuma za ka iya ciyarwa babu laifi a kanka mutum biyu allah ya halatta musu su ciyar na farkon su tsoho idan mutum ya kai shekarun da ba zai iya ciyar yin azumi ba ba zai iya rike yunwa ba dan ya fara dawowa yaro to iya wanda ya allah ya gamsa allah ya karba ya ciyar in ba zai iya ciyarwa ba kuma ba da hali shi kenan a ciyar da shi sannan na biyu shi ne marar lafiya marar lafiyan da babu yanda zai yi ko da ba ulsa ba ne ta zama ta shafi lafiyar da ba za ta iya bari ka azumi ba kamar wanda yake karban magunguna duk awa sha biyu kuma rashin lafiya ne na dimun da'iman ba yanda ya iya to shi kenan shi ma ci da yin abin da ya kamata ba sai lallai ulsa ba saka suna nan wayin nan mutum guda biyu sun suka fi wajabta Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu lafiya na'am sai mai tambaya na gaba yana cewa mace ne yarinya yar shekara Eh, sha ɗaya zuwa sha biyu tana yin azumin ramadana yau ta sha gobe ta yi sai kuma al'ada ya eh, bayyana a gare ta to shin yaya azumin nata da ta biya ne a matsayin ta balaga ko kuma yaya ne matsayinta tana yi yau tana yi gobe tana yi ta sha na fahimta yau gobe za ta iya sha saboda na fahimta sai kuma wani abu ya bayyana eh. amma ya shekara sha biyu ko? Eh, to shekaru dama ba su bane akwai wasu abubuwa amma dai ina ga shekarun a da sake girgawa hala domin abubuwan da suke bayyana haka ne suna iya bayyana kananan shekaru amma kowa da irin yadda yake faruwa musu ba iya wannan ba dama ba lallai sai shi ba akwai bayyanan gashi akwai wajajen da mutum bayi gashi sai ya balaga akwai fashewar murya mace kuma akwai yadda muryarta in aka ji muryarta ya kai ga irin murya ne wanda yana sa matasa suna fahimtar cewa mace ce to wannan shi ma ya nuna cewa ta kai lokacin azumi sannan tukunna ake magana mafarki shi ma na ciki inda za akwai mafarki tukunna kuma akwai wannan maganar barkewar jini to da yawa ana iya samun wayannan su tabbata mata ba su yi azumi ba suna jiran wai hijirin ya zo haka maza namiji daga lokacin da ka ji muryar mutum an fara tsoron muryarsa in yayi magana ya ce waye ne ya ce ni ne to gaskiya a <laughs> gaske ne a yi ah, zai zo ya sallama ka ji babansa ya ce wane ne ce ni ne ce to jira ni to gaskiya a lokacin ka gane cewa azumi ya wajaba a kanka haka lokacin da gashin hammata ya bayyana ah, da shauransu dai suna nan da yawa to wayannan duka suna nan haka mafarki na ciki to idan mutum ya fara kaiwa ga wannan lokacin to ya kai lokacin da ya yi haƙuri tukunna ya kai lokacin da azumi dole ne a gare shi to ita da ta bayyana haka amsan tambayanta shine shi dama daga ranar da mace ta balaga ko ranar da mutum ya balaga to azumi ya zama wajibi a gare shi saka jini ya barke mata kuma ranar ina azumi ai ranar ba ranar azumi bane shi rana ne na alaman cewa ta kai sai ranar da jini ya kare to daga ranar ne azumi ya kama ta za ta fara yin azumi wannan shine abin da yake akwai Allah ya taimake mu Allah ya yafe mana kuma ko da a ce jinin zai kare mata a yau da rana to za ta gaba da cin abinci ranar azumi bai waje ba a kanta ba sai ba shi gari in dai jinin ya kare mata tunda ita bata fara ba dama jinin kuma ya kare mata a ranar da ake azumi kuma a ranar da ake azumin tsakar rana to wannan ranar ba ko a kanta kawai za ta cigaba gaba da azumi washe gari ne kuma za ta cigaba gaba cin abinci wannan shine abin da yake akwai Allah ya taimake mu Allah ka yafe mana Allah ka sa eh, masu neman addu'o'i da a karanta addu'a kawai eh, lokaci yayi masu sauran tambaya sai su mana uzuri zuwa gobe in Allah ya za mu karanta nasu daban-daban muna ba da masu addu'a eh, tambaya hakuri kuma masu cewa da su turo tambayoyi suna kira na wasu da shauransu akwai namban waya insha Allah to tun to shikenan dama mun ce wanda suke bukatan tambayoyi za su yi rubutawa a sahar facebook da suke bi sannan kuma za mu ba da namban waya wanda suke bi ta sahar whatsapp akwai wanda suke bi ta gidan talabijin da wanda suke bi ta youtube da shauransu to wannan sa su yi haƙuri dai sa iya bincika har ƙarshe dai da aka yi ga lokacin da za a samu tambayan amma allah da za mu da a karanta namban waya domin ya zamto an samu duk tambayan da aka turo yi eh, insha Allah Allah ya taimake mu eh, akram za ka mana addu'a eh, bismillah a ah, bismillah ka hauro ne ka hauro ka hauro amma afuwan dama ina na so kafin ka mana addu'a akram kullu shi da ka mana jawabi za ka mana jawabi shi bismillah shi bismillah bismillah bismillah eh zai mana jawabi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 sauran 'yan uwa da shi babban malami bakonmu na yau da sauran 'yan uwa almajirai 'yan uwana muna godiya wa allah da ya sada mu a wannan masallaci mai albarka a wannan karo kowane shekara muna ƙoƙarin bibiyan malam daga nesa a bana allah ya yi muna gida muka ga ya dace mai ƙoƙari mu dinga halartar wannan karatuttuka da ake yi lalle malam muna godiya a kan ƙoƙari da ake yi na ilimantar da 'yan uwa da al'umma ma baki ɗaya na duniya kuma wayannan tambayoyi da ake amsawa masu turo tambayoyin suna turo su wurin da ya kamata akan amsa tambayoyin irin amsoshin da ya kamace su a misali jiya akwai wanda ya turo tambaya a game da cewa yana bin sallah daga nesa sai kuma amsa kowa ya yanke masa malam bai ba da amsa kai tsaye ba sai da ya ba da scenarios kamar guda hudu kuma ya ba da amsa akan kowanne idan bacci ne ya dauke shi har sallan ta kubuce masa da hukuncinsa daban idan kuma amsa kuwa ne ya yanke daga baya ya dawo shi ma hukuncinsa daban idan wani abu ne shi ma wani abun daban a irin wayannan karatuttuka da malam yake mana su ne suke gyara wa mutane hanyoyi na yin ibada kuma kamar yadda muka sani gidan gida ne na sufanci gida ne na tijjaniya Ah, alhamdulillah gida ne da ake koyar da ah, soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karatuttukan ma sukan tafi akan haka da ka zo ba za a tafi ba sai an shiga cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da an zo ba za a tafi ba sai an koma cikin tarihin alubait rasulullahi to mun gode wa Allah mun kuma gode wa malam Allah kuma ya karfafe ka Allah kuma ya kaɗe fitina Allah ya albarkaci wannan zawiya ya ƙara albarka mun gode wa allah mun gode wa shi malam mun gode wa 'yan uwa da suke taruwa a nan guri na zo a matsayin mai saurare malam ya shammace ni ya buƙaci da in yi takaitaccen jawabi jawabin namu na almajirai ne a takaice dama dama ce da za mu gaisa da 'yan uwa kuma mun ga fuskokinku mun gode allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ci gaba da ba mu dama na halartar wayannan taruka alfarma sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama na gode malam Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum mun gode malam to alhamdulillah Allah ya saka da khairi irin wannan shine abin da kullum muke fata a cikin gidaje irin namu gida kullum Allah ya ci gaba da raya su shi yanzu shi da lecturer ne a nan a university na mu na gadau kuma alhamdulillahi mahaifinsa malami ne kakansa malami ne shi ma da cin qur'ani babansa haka kakansa haka haka da ita samu har zuwa tashin kiyama muna fatan Allah ci gaba da girmama mu da wannan lamari mun kuma godiya da irin wayannan karamci baki daya ga wanmu ma sai di malam aliyu wanda shi ma na san yana gabatar da tafsirinsa da safe amma kuma ya gangaro ya zo wajen wannan waje ga mai sarauta nan eh <laughs> ta Allah saka masa alkhairi mun gode ko da yaushe ah, muna tare da shi mu baba abu da sauran dukkanin manya-manyan malamai Allah saka mu kowa da alkhairi ina dai ba da hakuri ma sauran manyan baki musamman ga shi malam Yunusa ya take wanda babban malami ne amma kuma shi ma na cikin hidiman wannan ɗawainiya to Allah saka mu kowa da alkhairi Allah ba da nasara Allah ya taimake mu shi malam Yusuf zaka mana addu'a insha Allah sai mu tashi insha Allah Fatiha da salatul fati اللهم صل وسلم على عين المقاتل واصحاب انفراد سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كل حاجتنا كن فيكون اللهم كل حاجتنا كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت